Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan amurna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Iris Abdallah Bako da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wannan shiri na daren Juma'a 26 ga watan Mayu. a babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan hukuncin da kotu ta yanke yau cewa mataimakin shugaban najeriya mai jiran gado bai saba doka a tsarin da ya bi wajen tsayawa takara ba cikin Abakar 1999 ya zama gwamnan na Adamawa State. Aka dauke shi aka zo ya majin no da President Obasanjo ya zama mashi vice. Aka aka yi. To menene za kawo yanzu kuma a ce an yi wani magudi. sannan za a ji ci gaba da kawo maku rahotanni kan inda aka kwana a shirye-shiryen rantsar da sabuwar gwamnati a najeriya za kuma a sake koko za mu sake waiwayar abuja kan wannan batu kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji rahoto na musamman muna kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga idris ko da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga labarin duniyar. Wani makami mai linzami da Rasha ta harba ya taɓa wani asibiti a birnin Nipro da ke gabashin Ukraine a yau Juma'a, inda ya kashe mutane biyu tare da raunata wasu talatin. A wani hari da shugaba Volodymyr Zelensky ya kira babban laifin cin zarafin bil'adama. Hoton bidiyon ya nuna wani gini da ya lalace, hayaƙi na fita daga cikinsa, yayin da masu aikin ceto suka tsaya suna kallo. an lalata kusan gaba ɗaya benin saman ginin daga dukkan alamu mai hawa uku ne da ya lalace bidiyon ya kuma nuna wata gawa a lullube a kan wani titi da ke kusa zelensky ya rubuta a shafinsa na twitter cewa an kai hari kan wani asibitin kula da lafiyar kwakwalwa da kuma wani asibitin dabbobi ya kara da cewa azzalumar ƙasa ce kawai za ta iya kai hari kan asibitoci irin wannan harin bai da wani amfani ga manufar soja tsantsar ta'addancin rasha ne kawai gwamnan yankin sergei lysak ya ce an kashe wani dattijo mai shekaru 69 yayin da ya zo wucewa ta asibitin kuma an ciro gawar wani daga cikin baraguzan ginin a yau juma'a an gwabza fada birnin dafur da ke yammacin sudan tsakanin dakarun manyan janar-janar ɗin sojar ƙasar biyu kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana a rana ta hudu ta yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni da amurka da saudiya suka shiga tsakani aka cimma yarjejeniyar ta mako guda da aka kulla baya bayan nan wanda ke daga cikin jerin yarjeniyoyin da aka karya an saba ta cikin 'yan mintoci bayan da ta fara aiki a daren litinin tun daga lokacin an ci gaba da saba yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla da nufin ba da damar kai agajin jin kai da ake bukata sosai zuwa yankunan kasar da yaƙi ya daidaita lamarin da dukkan bangarorin da ke yaƙi ke ɗora laifin kan junansu a el fasha babban birnin dafur ta arewa mazauna yankin sun ba da rahoton cewa an fafata da makamai iri-iri a mako na shida da ake gwabza fada tsakanin dakarun kasar a ƙarƙashin jagorancin abdul fatah al da kuma dakarun kuta kwana na rsf jami'ai a somaliya sun ce da sanyin safiyar yau juma'a 'yan bindigar al-shabab sun kai farmaki a wani sansanin soji da ke karkashin dakarun tarayyar afirka daga kasar uganda kamar yadda majiyoyi da dama suka bayyana an kai harin na safiyar ne a bulomera wani gari da ake noma sosai a yankin lowa shabel mai tazarar kilomita kimanin 110 kudu da birnin magadishu 'yan bindigan sun tayar da bama-bamai tsakanin hudu zuwa shida ciki har waɗanda aka sarrafa a gida da aka sanya a cikin motocin da 'yan kunar bakin wake suka tuka abinda wasu majiyoyi uku da suka hada da wani jami'in yankin da kuma wani kwamandan da suka buƙaci a sakaye sunayensu saboda ba su da izinin yin magana da manema labarai suka faɗa wa sashen somali na muryar amurka a cewar majiyoyin mayakan sun kutsa kai cikin sansanin ne bayan da suka tada bama-baman wanda daga baya kuma aka gwabza ƙazamin faɗa an kuma ga mayakan a cikin gari dama sansanin sojin na bayan gari ne to kuna sauraron labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka washington dc To Idris Abdullah Bako aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji a najeriya wata kotu ta zartas da hukuncin cewa mataimakin shugaban najeriya mai jiran gado kashin shattima bai saba doka a tsarin da ya bi wajen tsayawa takara ba sabanin yadda masu kara suka yi ikirari daga abuja ga halima abdulra'uf da rahoton A yau Juma'a ne kotun kolin mai tawagar masu shari'a biyar karkashin jagorancin mai shari'a da mujauru ta zartar da wannan hukuncin inda ta amince da matsayar kananan kotuna da suka bayyana cewa jam'iyyar PDP ba ta da hurumin shigar da irin wannan karar a gaban kotun kuma jam'iyyar ta yi katsalanda ne ga ayyukan cikin gida na jam'iyyar APC kamar yadda lauyan masu kara Joe Agi mai mukamin SAN ya shaida mana. Well, we are no local standard and that irrespective of the unlawfulness of what APC did, we are not members of APC and we cannot challenge it. Joe Agi ya kuma kara da cewa ba za su dauki mataki na gaba ba saboda babu inda za su iya zuwa bayan hukuncin kotun kolin. Well, this is the Supreme Court. Told them in court, we can't appeal to God. We will stop here. We are bound by their judgment. Kazalika, mai shari'a da mujauro ya ba da umarni ga jam'iyyar PDP da ta biya tarar naira miliyan biyu duk da cewa kotun ta kora karar a bisa rashin cancanta inda alkalan suka bayyana cewa karar da pdp ta shigar ta nemi ta sanya kotu cikin rudani ne kawai tuni dai kungiyoyin mara wa jam'iyyar apc da ake kara baya a gaban kotu suka yi ta nuna farin ciki da matsayar kotun na yau inda ambasada ibrahim abubakar da ke zama shugaban kungiyar magoya bayan jam'iyyar apc ya ce we thank almighty allah today because the judges here they say this thing we ever been done in 1999 the judge is been clear there is no any injustice let's all the political party let's join our hand together Yes, I'm Nigeria. Shi ma jagora a kungiyar marawa jam'iyyar APC baya a matakin kasa ambasada Ibrahim Abubakar Batati ya bayyana cewa. Mun gode ma Allah su judiciary mu mun gode musu saboda sun ba mu awareness a nigeria abinda ba mu gane ma ba mun gane yau. Atiku Abubakar 1999 ya zama gwamnan na Adamawa State aka dauke shi aka zo imagine no da President Obasanjo ya zama mashi vice aka aka yi babu wani surutu babu wani cewa wani ya cuce jura suka zauna a president president nan for 8 years to menene za kawo yanzu kuma a ce an yi wani magudi banda wannan ba cikin tsarin mulkin najeriya kuma ba canza tsarin mulkin najeriya ba saboda haka allah ubangiji sa najeriya mu ci gaba let's join our hand together and move nigeria forward a wani bangare kuma wani jagora kungiyar manoma a najeriya ya tofa albarkacin bakinsa akan nasarar apc a gaban kotu to alhamdulillah a matsayin mu na manoma waɗanda suka ba da gagarumar gudunmawa kuma suka tabbatar da cewa his excellency ahmed bola tinubu ya zama shugaban Kasa wanda mu mun zo nan ne yau domin mu ma mu kare muradinmu na cewa lallai muna masu cikakken goyon baya ga wannan shugaba namu wanda muka zaɓa kuma mu tabbatar da cewa mun bi kadin wannan shari'a da ake haye zuwa ƙarshe domin mu tabbatar da cewa ainihin gaskiya ta tabbata an yi adalci kuma alhamdulillahi wannan hukunci da aka yi yau ya bayyana ma duniya cewa ana yin hukunci na gaskiya da adalci a kotunan najeriya musamman wannan kotun koli ta ƙasa baki ɗaya idan ana iya tunawa dai jam'iyyar PDP ta shigar da kara a gaban kotun kolin ne inda ta yi ikirarin cewa zaben Shattima a matsayin mataimakin dan takarar zaben shugaban kasa Bola Tinubu ya saba wa tanadin sashe na 29 sakin sashe na 1 da kuma sashe na 33 36 da 88 sakin sashe na 1 da na 2 na dokar zaben shekarar 2022 kuma daga bisani kotu ta yi watsi da karar Lima Abdulrahman Amurka daga Abuja Najeriya. To a gaida Halima, har yanzu muna Najeriya inda za mu sake kawo muku halin da ake ciki game da shirye-shiryen rantsar da sabuwar gwamnati. Umar Faruk Musa gare ka. Tun mako ɗaya da ya gabata ne sassa daban-daban na najeriya musamman babban birnin kasar abuja al'amuran shirye-shiryen rantsar da bola ahmed tinubu a matsayin shi na sabon shugaban kasar najeriya suka kankama da fente-fente da share-share da atisaye daban-daban na sojoji na sama da na ƙasa da jami'an 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro domin tabbatar da cewa an kawar da kowace irin barazana da waɗansu 'yan najeriya suka yi aniyar yi domin su kawo tangarɗa ko cikas a gurin wannan kasataccen bukin da na. najeriya za ta samu sama da shugabannin kasashe 60 wanda za su shigo abuja domin halartar wannan bukin na kadamarwa da yake yau juma'a ce tsari ne na gwamnatin tarayyar najeriya cewa a yi addu'o'i ranar juma'a da kuma ranar lahadi a yi na addinin kirista domin roƙon allah ya kawo sauki da nasarori da kare najeriya daga kowace irin barazana ko kuma tashin hankali dr muhammad kabir adam daya daga cikin limamai na babban masallacin ƙasa da ke abuja ya mun ƙarin haske akan hidimomin da yau aka yi inda yake cewa alhamdulillah an saurari lacca a nan a ɗakin taro wanda ya gabatar shine Profesa bashir s galadanci daga buk daga nan kuma mun ɗunguma muka shiga masallaci inda aka gabatar da sallar juma'a wadda a nan kusan kowa ya zo kasim shatima yana wurin shugaban majalisar dattijai na ƙasa wato dr ahmad lawan shima yana wurin. da kuma da yawa daga cikin ministoci to service chiefs duk suna gurin baki daya aka aka hado aka yi sallar juma'a wadda shi babban da jagorancin masallaci national mosque professor shehu ahmad sa'id garadin shi ya jagoranci sallar juma'a da aka yi ta yau kuma ya hudu ba wadda a ciki ya jawo hankulan mutane wajen haɗin kai da kuma yarda da juna da kuma yin addu'a ta fatan alheri ga ita wannan gwamnati da za ta shigo wadda daga farko sai da ya addu'a ga ita gwamnatin ya sauka da fatan allah madaukakin sarki ya saka musu ayyuka da suka yi na alheri ya kuma yafe musu kurakuran da suka yi. To bayan addu'o'i kuma akwai waɗansu 'yan hatsaniya da suka nemi yin barazana a waɗansu yankuna na Abuja kamar yadda Malam Usman Muhammad wani mazauni babban birnin tarayyar Najeriya Abuja yake bayyana mun abin da ya gani da idonsa. Ta wajen na fito sai na ga yan ipod sun fito da motocin su rigar guda uku ba kamar motar daukan gawa ma haka suna tafiya kowa ya sa jan kyalle da bakaken rikuna a cikin kowa daura jan kyalle kace a mutanen na ma yan tsaro suna iya kokarin su suna nan ko ina dai suna kewayawa suna duddubawa duk inda wani dan tashin hankali yake suna kekewa duddubawa ne. amma sha Allah lokacin ma da suka tafi kawai da gudu suke tafiya da motocin su ba wai suna tafiya suna fulan fane suna da na wannan katakon na suna magana no suwari no suwari ne nan ba za a rantsar ba ba za a rantsar ba amma suna gudu da motocin. To duk waɗannan hidimomin da suna gudana ne a daidai lokacin da hukumar DSS ta Najeriya ta fitar da sanarwa wadda ta baiwa 'yan najeriya babban gargadi da jan kunne ga masu kokarin tada zaune tsaye ko kuma manema labarun da ke haɗa kai da 'yan tarzoma domin kawo cikas da hayaniya a cikin najeriya jami'an na dss kamar yadda dr peter afunayen babban jami'in watsa labarai na wannan hukumar yake bayyanawa an haɗa karfi da karfe da dukkan jami'o'in tsaro na najeriya domin tabbatar da cewar kowace irin barazana aka kawo to za a iya murkushe ta nan take ba tare da wani jinkiri ba umar faruk musa mura amurka a Abuja, Najeriya. To gaida Umar kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wani sirri da ya bayyana a ƙasar kamaru a 'yan kwanakin nan muna ganin yadda ake samun karuwar kyamar baki da ta'azzarar kabilanci da kuma kyamar wasu kabilu a kafafen yada labarai da shafukan sada zumunta hakika ya karfafa batun janye shaida da kuma sanya 'yan kasar kamaru gaba da junansu Ga ra'ayin sanata Umaru Mazado. Zaman tare a da ya fi na yanzu a da ba a san bambanci ba, ba san kabilanci ba, ku duka ɗaya ne. Hankali na nan lafiya mutane nan kowa da kowa wannan na son juna haka ne. Ba kabilanci ba ba bulatin ba Bahaushe ba ba Bume ba kaza ba kaza. Mu duka ɗaya ne. To yanzu duniya ta yi ɗan gaba kaɗan an ɗauki al'adun turawa kowa shi nashi kaga mutanenmu na da idan an ce family famil nan ba wai naka kai gadon nuclear ba ba na ciki ɗaya ba ba gida ɗaya ba famili anguwa duka ne gari duka ku duka yan uwa ne to kaga yanzu ba haka abin take ba duban yanda batun ya kamari ne yasa gwamnatin kasar kamaru ta tsara kamfe na yaƙi da kyama da kuma kalaman ƙyama a kafafen yada labarai na cikin gida da kuma a shafukan sada zumunta. Wannan kamfe ya biyo bayan wasu labarai na ƙanzon kurege da aka dosa yaɗawa kan wasu ƙabilu da nufin muzanta su. La'akari da haka ne yasa gabanin a gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi da 'yan majalisu da suka shuɗe a watan fabrairu a ƙasar cibiyar kare haƙƙin ɗan adam da demokradiyya afirka ta tsakiya tare da ofishin yankin na ofishin hukumar kare bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya suka gudanar da jerin shawarwari na tsawon shekara guda tare da abokan haɗin gwiwa domin magance maganganun kiyayya a cikin ƙasan baki ɗaya. Muhammadu Awal ɗalibi ne a fannin doka gani yake cewa. Ta ƙasar Kamaru na 241 na hukunta duk wanda ya zagi ƙabilar wani ko addininsa da ɗaure a gidan kaso na tsawon wata shida da kuma tara na jaka biyar zuwa jaka ɗari biyar. Ayar ta ƙara da cewa kowane hanya ka bi don ka ɓata sunan mutum in a kafafen sada zumunta ne. Balma in a kafafen sada sada zumunta da yanar gizo da telebijin ko radio ka bi don ka bata sunan mutum ko don ka sa jinin shi wannan ayan ta kara da cewa ma wannan dokan za ta ninka ma zaman gidan yari kudin da za ka biya je haura ma har miliyan ishirin. kabilanci ta hanyar tabbatar da kulle-kulle ga juna ina iyakanta damar yin musaya a tsakaninsu wanda zai sanya girman kasuwa ya takura wannan yana rage kantuna don 'yan kasuwa ya kuma hana saka hannun jari malam sunusi sarkin goro ya farga cewa yau dai kaga kyamace kyamacen juna da ake kawowa yanzu mu dokan kasa ta fito sabuwa wanda gwamnatin kasar mu ta kafa ta ce maganan kyamace kyamacen nan ya kawo har yana hada tashin hankali kuma yana raba mutane ba su kasuwanci da junansu wannan shi ce shi a gwajin kabila na zanin sai abu to alal misali yau kamar mu masu sai da goro za mu ce shi mai kawo goro ya kasance bahaushe ai kaga da wuya a ta kudun kasar nan su arnan nan su suke ka goro kuma da su muke hada-hadan kasuwanci yau masu sayarwa a cikin faranti na yawo da a kasuwa masu kasa mu Hausa wanda zaka samu mu yan tsiraru ne a cikin su amma bai hana mu hada-hadan kasuwancin mu da su ba kuma kasuwanci na gudu su ma da kansu suna jin daɗi wani kasa kayan su ma in ya saura za su ce ma mu bar makashe she mun sake dawowa mun sake kawo wani kayan tukuna mu karbi kuɗi wannan abin ya ce to yau kaga mun ce za mu kyamace su kam hakan je yiwu ai kaga da wuya kasuwanci kuma dama abin mu yi mu'amala da juna ne mun zama yan uwan juna ba wani wannan kai ba kabila na ba a wannan kaza wannan kaza shi yasa muka ce to gara dai gwamnati ma tana kokarin tun da ta kafa sabon doka satin da ya wuce nan na game da maganan kyamatan juna yanzu babu shi a kasar nan nahiyar afirka na biyan farashi mai tsoka sakamakon kabilanci da ya yadu sosai abin da ke haifar da tashin hankali ya kuma wargaza zaman lafiya a cikin al'umma. Sau da yawa muna jin iyaye suna tsoma baki wajen zaɓar waɗanda za su aurar da zuri'ansu a nan gaba. Ra'ayin ƙabilanci, fifi ta ƙabila fiye da wata, wulakan ta ƙabila a kan wata, yana haifar da ƙabilanci da ya bayyana a matsayin saɓani na wasu. Alhaji Ahmadu Tijjani ya ce. Sai aka waye gari ba ga ushe ba ne. shi ya tsaya hausansa ba ni ma yana hausansa to gara mu wasa za mu yi hausan wayancan za mu yi fulani amma wani sun mu daga ciki in ka zo ko da yana jin yarenka da ka zo she na ma nashi yaren ba zai yi naka ba ba zai yi na wani ba ma sai nashi to kaga wannan tafiya na ta riga ta rushe da mace ana maganar wannan ni ban yadda ba ko shi amma mutane biyu daga ciki ba su ke da haƙƙin wannan ba wani bangare ne guda yake da haƙƙin wannan abun rushe wannan abun aka dora ta kuma a haka ake tafiya a yanzu ba to don haka ni cewa wai ana haɗe abin nan babu shi ruwa tana akwai babu shi akwai babu miya akwai wata kabila dan auratayya ana zaune amma yanzu leƙa ka gani gara gara ma hausa suna auren wasu kabilun wasu kabilun ma suna auren wasu kabilun amma wayansu sun kiya su sun ce a tafau ba tafiyan ba za ta yi ba to ban san daga ne wannan asalin abin ba ni wannan ra'ayi na ne kuma ba wai ni na fara ba dai wannan mutum ya bincika ya gani abin da na faɗa haka ne ko ba haka ba duk ɗan gundun asali da zai ma bumanci zai ma hausa zai ma fulatanci wannan haka al'adan take ko wani gari kuka je ma wasu mutanen daban in kuna so ku yare su za ku yi yaren gumawa da suke garin don wannan ba kowa ne yake ji ba she ku da kuke wuri wa'ansu ma da suke wani wuri akwai yaren wannan wurin asalin mutanen wurin in suna so su yare ku wannan yaren zaka ji suna yi amma yanzu wannan abun a ganin ƙorarren tafiyar ta lalace barkewan ƙabilanci idan ba a yi ganga-ganga ba zai iya haifar da taɓarɓarewan siyasa yaƙin basasa rikicin ƙabilanci wanda zai jefa nahiyar cikin mawuyacin hali ko ta waɗanne hanyoyi masarautar gargajiya za ta iya ba da gudunmawanta domin warware rikice-rikicen sarki hausawan gaundare ahmadu tanimu ya kara da cewa. Sarautar gargajiya ai ta riga ta yi komai na maganan zaman lafiyar mutane kabilanci rabu domin ka duba masarautar gaundare musamman masarautar babba gidan hayatu isa mai gari duk wani kabila na da rawani a gidan akwai hausa akwai guma akwai turawa akwai fulani akwai lakawa kai har kan dutse da akwai su ba miliki duk da akwai su sun mufu duk suna cikin gidan sarki kowa na kuma na da darajar shi ana rayuwa ne an narmoni tare akan to shi dai kuma abin da fi kara shi mu rike alkawarin da Allah ya yi wa musulmai in kun bi ni zan gyara muku zaman in ba ku bi ni ba zan bar kuɗin da kuke wannan kuma ya saura a gunmu ne a ganin ƙwararren yin banza da zage-zage fin ƙarfin zuciya yin tambaya akan cin zarafi neman sanin wasu ƙabilu yarda da saɓani sun kasance kaɗan daga cikin ababen da za a kula da su domin daƙile ƙabilanci a cikin al'umma Muhammadu Rabiu Ɗanba muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru. zaurance a hausar magana fira ce da kwatance ake bai wasu To a gaishe ka da wannan rahoto na musamman kan karuwar kabilanci a ƙasar Kamaru yanzu kuma ga garba awal da labaran wasanni. Wasanni a takaice. sabon kotun wani gaban kasar jamhuriyar kamar ubanisa sahara ya yi wa masu taka leda na cikin kasar jamhuriyar kamar giranye su 25 domin tantance su kasancewar yana bukatar karawa kulabin indomitable lions na kasar jamhuriyar kamar karfi amma sabon malamin kwallon kafan ya ki lauko yan wasa ko guda daya daga cikin masu sana'ar taka leda na kulabin pwd na birnin baminta kasancewar su ne suka ɗauki kofin kalubale na na kasar jamhuriyar kamaru na shekarar dubu da ashirin da biyu nan wannan ne yasa na yi hira da tsohon yan takale da na kasar jamhuriyar kamaru abakar jibrin domin ya mini bayani kan yadda ake tantance waɗanda za a kara a cikin kulub ɗin ƙasar kaya da hirar mutu kaya ina tare da tsohon dan takare da a kasar jamhuriyar kamaru abubakar jibrin abubakar jibrin barka ne barka ne malam awal ah, ka buga kwallon kafa a cikin gida da kuma kasashen ketare shin wani irin hada kai ake yi ne domin tace 'yan wasan kwallon kafa a kasar kamaru eh, a lokacin mu dai akwai siyasa mai kyau don duhu wani tim na cikin gida wanda suke wasa ana daukan a dauki dan wasa ko uku ko biyu ko ɗaya a haɗa kai sannan a je a yi kullo to yanzu ga shi a sabon kocin ƙasar kamaru a rubaben son hana ya yi kokari na kiran bangare-bangare amma bai saka babban kulob na bamin da ba wanda yake su ne suka ɗauki kofi na kalubale na cikin wannan shekarar eh, to malawal a gani na dai bai kyautata ba saboda bamin da a kamarun nan kore kere tsohon club ne kuma su suka buga kofin din cikin gida na kamaru to ya kamata ya samu koda guda ɗaya ne ya musu adalci ya kira su cikin salasiya amma an bai kira ba saboda kuma yadda ya kyautata musu saboda irin tarzoman da yake cikin kamaru ya kamata ya ɗauki ko da guda ɗaya ne ko da guda biyu ko dai bai sai bol ba ya ɗauka idan yanzu aka suka haɗu suka yi training shayiya ta ce wanda suka goninta da su ne za ta bi kofin duniya. domin ne fatan ka a kan wannan abubuwan da ke faruwa kasa kamar wajen gyara kulab ɗin da mutum islam. eh wato eh, shi ne magana na kenan ayi in ba yi haka ba ana nuna kabilanci kuma mu a kamaru ba masu kabilanci. don muna so ne mu haɗa kan ɗin club ɗinmu ya zama guda ɗaya don tun a kamar haka mu ake yi ba za ka bar ekip da suka ɗauki kofi ba za a ce ba wani dan tim mai wanda yake kwallo da kyau a ciki ba wannan that in ba daidai ba ne ya kamata dai ya samu ya ɗauki kamar guda ɗayan nan dai ya yi musu suma ya faranta musu zuciya a kulab ne ka buga wa kwallo a zamanin ka eh a zamani na na buga a real eh, a duwala na buga kuma a dragon da duwala ekip hausawa sannan na buga a dinamo ekip basa sannan na je gabu na buga a v club mangungu karshen dai bol na a fc sansen ne na ekip sojoji a gabu to yanzu na dauki ritaya ina gida sai dai a halin yanzu sabon kocin yana tare da sabbin masu sana'ar takale dan su guda 25 yanzu haka a keɓe domin tantance su da kuma yadda yake kokari na tunkarin cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda za a buga a kasar coast a shekarar 2023 mai zuwan nan haka zalika mun yi waiwaye kan yadda kaka'ar kwallon kafa na wannan shekarar yake gudana a ƙasar burtaniya a halin yanzu dai kula club din manchester ita ce take da maki 89 a kan farkon allon na wasan kwallon kafa na kasar ingila sai kuma club din liverpool ita ce ta zo ta biyu da maki 86 haka zalika club din chelsea ita ce wadda yanzu haka take da matsayi na uku da maki 70 muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To a gaida awwal kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Mai birge Hausawa sashin mu yar Hausa. Mai birge Hausawa sashin mu yar Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman a kan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu. Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa takwas kan karagar mulki. Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu? Menene tunanin 'yan kasashen da ke makwabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa? Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai baiwa Tinubu? Yaya kuma tinubun zai tunkare su duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato intanet ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na murya amurka kada ku yarda a ba ku labari sashen hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Wani makami mai linzami da Rasha ta harba ya taɓa wani asibiti a birnin Nipro da ke gabashin Ukraine a yau Juma'a, inda ya kashe mutane biyu tare da raunata wasu talatin. A wani hari da shugaba Volodymyr Zelensky ya ce babban laifin cin zarafin bil'adama ne. Hoton bidiyon ya nuna wani gini da ya lalace, hayaki na fita daga cikinsa. yayin da masu aikin ceto suka tsaya suna kallo an lalata kusan gaba ɗayan benen saman ginin daga dukkan alamu mai hawa uku ne da ya lalace bidiyon ya kuma nuna wata gawa a lullube a kan wani titi da ke kusa a yau juma'a an gubza fada a birnin dafur da ke yammacin sudan tsakanin dakarun manyan janar-janar ɗin sojan ƙasar biyu kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana a rana ta hudu ta yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni da amurka da saudiya suka shiga tsakani aka cimma yarjejeniyar ta mako guda da aka kulla a baya-bayan nan wanda ke daga cikin jerin yarjeniyoyin da aka karya an saba ta cikin 'yan mintoci bayan da ta fara aiki a cikin daren litinin tun daga lokacin an ci gaba da saba yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla da nufin ba da damar kai agajin jin kai da ake bukata sosai zuwa yankunan kasar da yaƙi ya daidaita lamarin da dukkan bangarorin da ke yakin ke ɗora laifin ga junansu. To masu mu da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Idris Abdullah Bako da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu Rob McLean. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. wassalam